barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahirrahmanirrahim raye a Tare kashi na huɗu kai tsaye su Prince Abdul suka wuce mota. Mubashir ne a mazaunin direba shi kuma Francis Abdul yana kusa da shi. Mubashir ya harari Francis Abdul lokacin da yake tuki sun kusa fita a unguwar. Dariya kawai Francis Abdul ɗin ke yi saboda haɗe fuska da Mubashir ya yi ya san faɗa za su yi dole. Ifad Yau su biyu da komawa gida, hankulan mutanen gidan duk ya tattara ga Iffat saboda ta shiga ransu sosai. Abin mamaki ko ruwa Iffat bata san ta inda za ta sha ba, sai dai Allah bai mantar da ita sunansa ruwa ba Hakim kan koda wani lokaci yana kokari a kanta da kuma abin da yake ganin zai gina mata jiki washe gari ta kama Lahadi dadi yana gida saboda tun asabar suke hutu ya sanya Hakim su zo shi da Iffan yana rike da hannunta suka kara karaso ɗakin dadin yana zaune da tilin jaridu a gabansa Hakim ya ce dadi barka da rana dadi ya ce ma son an la'asar sai dai mu ce barka da yamma Hakim ya yi murmushi kafin ya ce haka ne dadi kamu Iffat kuwa tana ta wasa da jiri kasancewar komai ta gani abin wasa ne saboda ta zamo mai juyayyiyar kwakwalwa bata san abin zai amfane ta ba bata kuma san abin da zai zamo illa ga rayuwarta ta ba Hakim wace shawara kake gani ya kamata mu yanke akan wannan ƙanwar taka ya kamata mu nemi iyayenta su san halin da take ciki in ya so sai mu roƙi alfarma akan su bar mana ita mu ci gaba da kula da ita Tunda dadi ya fara magana Hakim ya fara sharar kwalla. Gani yake za a raba shi da farin cikin shi. Yana yi mata suna ‘yan uwantaka saboda a da Hajiya ƙarama ta haifi wata yarinya mai kama da Iffat sai dai wacce da tana duniya da tuni ta kusa shekaru goma ita kuma Iffat bata wuce huɗu ba dadi ya ce Hakim baka ce komai ba duk da dadin ya lura da yanayin yanayinsa baya son goyon bayansa akan abin da basu da kwaran hujja a kai Hakim ya ja numfashi uhum kafin ya ce dadi ni kam da zaka ji shawara ta da ka ci gaba da riƙe ta har abada dadin ya girgiza kai tare da faɗin yaro yaro ne tabbas baka san komai akan duniya ba dole daga yau zuwa ƙarshen satin nan mu fara bincikar iyayenta Hakim dai bai gamsu da shawarar dadi ba babu inda ya iya ita kuma Iffat ɗin wasan ta ma take yi sai dai ta suna kiranta da Ishan wato sunan yarinyar Hajiya karama wacce ta rasu Dadi ya ce ku je. Hakim ya kama hannun Iffat suka wuce. Suna komawa fat ɗinsu Hakim ya kirawo Hajiya ƙarama da Hajiya babba. Kana ya zayyana musu kaf abin da dadi ya faɗa. Ga mamakin sa sai ya je dukkansu sun ce shawarar Alhaji daidai. Cikin fushi ya miƙe ya bar gurin. Alhaji Auwal dukkansu ya sa a mota suka wuce kasuwa domin siyayyar kayan abban nashi. Alhaji Awwal dukkan su ya sa mota suka wuce kasuwa domin sayayya kayan abban nasu. Sai yin mali sannan suka dawo kowanne yana kukan ya gaji. Bayan an yi sallar magariba da isha'i ba su samu damar ɗora komai ba sai haɗa ti kasancewa akwai ruwan zafi a flax sai da kowa ya ƙoshi sannan natsuwa ta zo musu. Ita kam ina ya har ta yi bacci tsabar gajiya. Alhaji Awwal ya kira su duka kafin ya fara tambayar su meye babu. Amani da Mabab suka ce Abba saura kayan kwalliya. Asila ta ce Abba akwatuna har goma sha biyu. Amani ta buge bakinta. Abban dai kallon su ya koma yi, shi ma a gajiyan yake miƙe yana ce musu sai da safe, sai a ci gaba da lissafi. A nan ya bar su suna irga tsadaddun zannuwan da suka siyo. Kaf ciki babu ta siske ko sama da haka, daga ke sai sama. Shaddoji kuwa ba a magana, haka ma leshi da sauran mayafai da kayan barci su ma sun ji kuɗi. a sila dama ta wuce ɗakin su Mabub da Amani suka dinga jidar kayan suna kaiwa ɗaki. Suna dawowa har sai da suka gama ta yi ma Mabub sallama ta wuce ɗakin su. Batul kamar inda Alhaji Awwal ya yi mata alƙawarin washe garin ranar da saka haɗu zai turo magabatansa haka kuwa aka yi bai saba alƙawari ba sai ga su sun zo da taimakon Batul ɗin. Baban Batul shi da yayyensa uku suka zauna da dangin Alhaji Awwal su ma su uku bayan tattaunawa da sanar da iyayen Batul din da suka yi Alhajin yana da yara kana suka kara da cewa tun ina tun inaya na jaririya mahaifiyarsu ta rasu wato gurin haihuwa iyayen batul suka ce Allah ya yi mata rahama ai duk ɗana kowa ne sun yi shaidar batul ba ta da matsala game da hakan daga nan suka buƙaci a yanke musu dukiyar aure iyayen batul suka ce dubu ɗari biyu su kuma iyayen alhaji awwal suka miƙa dubu ɗari biyar a matsayin sadakin batul har da kuɗin gaisuwa a haɗe masha Allah kowa yake abu yayi alhaji awwal ya haɗu da gidan karamci don an karrama su daga nan aka sanya rana sati biyu masu zuwa suka sai sallama ko da suka bar gidan suna hanya lokacin karfe tara na dare suka kira Alhaji Awal suka sanar masa da duk inda lamuran ya wakana tare da sanar masa da cewar an sa biki kamar inda ya buƙaci a sanya masa wato sati biyu ya yi musu godiya sosai Hajara tunda aka kwaso kayanta a gidan Malam Yusuf Gwaggo take cikin fargaba da tsoron hukuncin da mahaifin Hajara zai yanke idan ya dawo yau kwanan ta biyu da zuwa yau ne kuma malam din ya kira waya a wayar mai shago da ke kofar gidansu daman idan yayi tafiya shi yake kira sai a bawa Gwaggo bayan sun gaisa ya sanarwa da Gwaggo yana hanya hankalin Gwaggo a tashi ta ce Allah ya kawo ka lafiya ta ajiye wayar saboda tunani wanda ta riga ta yi nisa a kansa zuwan yamma sosai an kusa kiran sallar sai ga malam yaran kaɗo sallama fuskarsa cike da murmushi gwaggo ta je ita ma da fara'a ta karɓi jaka hannunsa tana yi masa sannu da dawowa yawa ya ce tare da zama kan tabarmar da aka shimfida a tsakar gidan sai ga hajara nan ta fito daga makewayi a faɗace ya ce ke kuma wani irin iskanci ne nan da nan sai ki zo kwana hajara ta sun koyar da kai kafin ta ce baba ya sake ni yami wannan ƙarya ne wallahi sai dai ke nemi wani gidan uban ba daini ba ba zan iya zama da ke goɗe goɗe da girman ki a gida ba tam abin da goggo ke gudu ya afko Gogo ta share hawayen da ke sintiri a fuskarta kafin ta ce malam kai hakuri mu rungumi kaddara kowane bawa da tasa kaddara yake zuwa ka san dai hakurin da Hajara take yi da Yusuf ba kowace mace ce za ta iya zama da kowace mace ce za ta iya zama da shi da fitsararriyar yarinyarsa ba oho ki ce har da sa ki a nemi saki a gurin mijinta ni dai na ce ta nemi wani gidan wallahi kin ji na rantsi ba gidana ba hajara na kuka ta shiga ɗaki lokacin ana kiran sallar magariba ta ɗauko jakar kayanta wako ta miƙe ta bi bayanta kafin ta kamo hannun hajara ta ce ki wuce gidanmu kawai gobe da safe ina nan zuwa washe gari Da wuri su Alhaji Auwal suka koma kasuwa domin ƙarasa siyayya. Alhamdulillah yau kam sun gama sun yi wa Batul siyayya. Ta gani ta faɗa har da ankon sharrin da abban nasu ya yi musu alƙawari duk sun siya. Daga can ma suka mika ɗinki. sai bayan sallah azhar sannan suka dawo wannan karan sun biya gurin sha ice cream da su shawarma da pizza daga nan suka dawo gida Alhaji Auwal ya wuce masallaci wanda yake jikin gidansu, su kuma suka shiga yin alwala. Bayan sun idar sun fita falo, Mahabub ya shigo kafin ya zauna, suka ji ana ta rangado sallama da sauri Asila ta nufi bakin kofa tana cewa waye. Baba Amarya ita da Anti Saratu da Inna Binta suka ce, "Kin ci gidanku, zaki buɗe mana ko sai ranki ya ɓaci." Amina ta miƙe da sauri tana cewa, "Oyoyo su Inna Amarya, sannan ku da zuwa." bakin su a washe suka shigo ciki tare da kallon Mahabub da ke kokarin zamewa ya gaishe su sai da suka zauna sannan Mahabub din ya gaishe su suka amsa cike da nuna kulawa kafin Inaya ta je gurin su tana dariya da fara'ar su suka amsa Inna Binta ta kamo hannunta kafin Anti Saratu ta ce ashe bikin Alhaji ya kusa shi kam dangi sun ishe shi baya neman kowa Amani ta yi murmushi kafin ta ce, Wallahi mun ɗauka suka hau sun sanar muku ne, shi yasa ku yi haƙuri. Dukansu suka amsa da babu komai. Dama mun zo ne mu ji me yake so a siya masa, kayan sa lalle ko kuma kuɗi. Amani ta rufe baki tare da cewa, Bro Mahabub, please ta yani mu kwaso kayan akwati. kaga mun mance ashe har da wani abu ne suka kwaso akwatin anti Saratu ta rike baki tare da cewa wato har kun gama komai naku ba tare da neman shawara ba Ba su ce mata komai ba sai cewa da Asila ta yi ya kamata kayan sa lalle, za ku siya suka amsa da to lokacin sun bude akwatuna kowanne sai rike baki yake inna binta ta ce waɗannan kaya ma sun yi yawa a rage su amana ta ce wallahi akwai wanda suka fi wannan a ce kamar abba zai kai kaya sai an nuna karanta anti saratu ta ce ki rufe mutane baki ana cikin muhawara sai ga abban ya shigo cikin fara'a yake yi musu sannu da zuwa bayan sun gaisa suke tasa, akan rage kayan akwati fur ya ce a'a idan da ƙari kawo suka tambaye shi kayan sa lalle ya ce eh sun yi shi kan bi san ma ana yi ba da suka tashi tafiya amani ta kawo musu drinks suka yi musu sallama suka tafi huda yau ma kamar ko da yaushe ummanta ta kammala dafa shinkafa da miya ta zuba a kula tana kwala a huda kira da sauri ta fito Yau kam tana sanye da riga irin ta gwanjo mai dogon hannu sai skel dogo wanda ya saukar mata ƙasa ta fito tana gyara mazaunin hijabinta kafin ta ce umma sannu da aiki. Yauwa umman ta ce tare da ɗebo cokula tana ajiyewa. Ƙarar mashin ɗin da suka ji ne ya sa Umma da Huda suka fara jidar kayan suna kaiwa gurin mai mashin ɗin. Umman na ajiyewa a zaure, Huda kuma na ƙarasawa da shi. Lekowa Umman ta yi ta ba da kuɗin mashin, kana ta yi mata Allah ya kiyaye hanya. Huda na isa gurin siyar da abinci, mai mashin ya tsaya, ta sauke kayan tare da miƙa masa kuɗi ya wuce. Sai da ta gaishe da mutanen da suke gurin, kafin ta nemi guri ta zauna, kowanne na tsokanar ta. Yau kam gidan mai ya cika da motoci, kasancewar ana lodin garuruwa a nan. Lokacin fara siyan abinci na yi, mutanen gurin suka sisiya kana masu tafiya suka wuce. Wasu mata su biyar suka taho gurin Huda, dukansu suka ce a sanya musu abinci na ɗari uku. Ya, kama duka ɗari bakwai da hamsin kenan. Huda ta sanya musu ta kai musu motar da suke. Da mota ta tashi tafiya matar suka ajiye wa Huda robobin suka tafi. Can an jima ta taho kafin ta kai gurin ragowar motocin ta ci karo da robobinta. Hankali a tashe ta zaro ido tare da fashewa da kuka. Ta ce kenan sun tafi na shiga uku na lalace. Yau umma za ta kashe ni. Tana kuka ta dawo gurin zamanta. Mutanen da ta bar su a gurin su ma sun tafi. Sai da ta yi kuka mai isar ta. Gashi abinci ya kare babu kuɗin robobi biyar. Batul kwanci tashi a sararin mai rai. Ikon Allah biki ya rage saura kwana tara. Ummi kuwa sai ɗirkawa Batul magungunan mata take yi. A cewar ta alhajin ya daɗe babu aure. ba zai yi mata da wasa ba shi kuma baba duk abin da ummi ta gaya masa sai ya biye mata an yi mata haɗin turarruka da duk wasu kayayyaki na gyaran jiki idan ka ga batul har wani walƙiya take tsabar kyau dama ba za mu kira ta da mummuna ba ƙawayenta kuwa tun da suka ji alhaji awwal za ta aura kowace sai shishige mata take yi har biki ya rage saura sati ɗaya ana ta shirye-shirye ango kuwa kwata-kwata sa bai fi sau biyu ba ya ce kar a siyi kayan gado iyakan kayan kicin za su siya duk yana da shi a rana ta shida ne batul ta je gurin dangin umminta su ma can ba a bar su a baya ba gurin ɗarka mata jiko na ƙarin ni'ima da neman zaman lafiya kwanan ta biyu ta dawo gida sai da ta kwana ɗaya a gida kana ta je dangin babanta su kuma ta yi musu kwana uku biki ya rage saura kwana hudu washe gari ta dawo gida a ranar da ta dawo a ranar aka kawo kayan akwati da na sa lalle daga bangaren alhaji auwal sai na amarya da sauran dangi ne suka kawo Dama sun san da zuwan kayan suka shirya musu shatar ta arziki kafin da suka tashi tafiya aka ba su ta tike. a matsayin tukwici sun yi murna sosai da karamci irin na gidan baban Batul washe gari aka yi mata su dilka dama ana yi mata amma bai kai na wannan lokacin ba ko da yaushe ana yi mata wankan turare su ma sun kashe kuɗaɗe masu yawa Hajara bayan ta yi wa su Inna wato mahaifiyar Gwaggo bayanin sakinta da Yusuf yayi yi, Inna ta ce kowane bawa da tasa kaddara, ni dai kin gani nan babu mai bani sai na fita tallar kayan koli sannan nake samun abin da zan ci, idan ba damuwa ki yi shawara da gwaggonki ki siyar da kayan gadonki ki fara sarin kayan sawa ko gwanjo ne kina shiga da shi ƙauyuka Hajara ta ce sho insha Allah zan gaya mata washe gari kwanan hajara ɗaya da zuwa ba su suka karya ba sai wajen azahar babu abinci a hakan ma sai da inna ta aika hajara ta karɓo mata bashi sannan suka samu suka siyi lipton da biredi karfe uku daidai inna ta ɗauki tallar kayan koli ta fice hajara ta zauna ta yi jigum tana tunani iri-iri can zuwa la'asar sai ga inna ta dawo hannunta riƙe da leda babba hajara da ta yi da sallah ta je ta karɓa tana yi mata sanne da dawowa inna ta ce wallahi biyan bashi aka yi min da garin rogo shine na karɓo Hajara ta yi shiru suna cikin magana wata ana ce mata hansai mai kyau ta shigo Hajara na ganin ta washe baki saboda sun san juna tun ba yau ba. Halin hassanan ne sa Hajara rabuwa da ita akwai ta da munafurci da cuta har ma da cin gumin da ba nata ba bayan hakan ba ta shakkar ta ciwa uban kowa mutunci a hakan dai inda ta zo kamar ta gyaru don akwai alamun nutsuwa a tare da ita hassana ta ce hajara ashe za mu sake haɗuwa hajara ta ce ai kuwa gashi allah ya haɗa mu Gwaggo ta ce banda mutuwa da aurenta ya yi mazan yanzu sun zamo abin tsoro. Wallahi aure ya zamo shige da fice yanzu ni kam tunda na yi wani aure shekaru uku da suka wuce muka rabu tsiya-tsiya da shi Allah ya sa ma ban haihu da shi ba tun daga nan na sallami aure inna ta ce hmm, Hassana babu macen da za ta iya Jure to zarci da wulakanci irin wanda Hajara ta jure a gidan aurenta. Ni dai na ce mata ta siyar da kayan ɗakinta ta kama sana'a saboda babu inda za mu yi mu zauna babu sana'a tun tunda bamu da kowa sai Allah. Hassana ta ce idan babu damuwa inna ku zo mu je gidana sai mu yi wata magana a can za ku gane wa idon ku ikon Allah. Hajara ta ce to inna za mu je ko inna ta miƙe tare da janyo mayafi a jikin Igiyar shanya ta ce wa Hajara tashi mu je. Hajara ta miƙe ta da koyi hijabi a cikin ɗaki. Kana suka fita tare da Hassana suna tafe suna hira har suka iso anguwar Sasana duk da ba wani nisa da ke unguwar ba amma akwai tafiya. A bakin wani tangaime mai gate Hassana ta tsaya hakan yasa su ma suka tsaya. Hassana ta sa ki ta buɗe gate ɗin tare da cewa ku shigo. Duk cikin su kowanne tunaninsa bai wuce ya je ina Hassana ta kawo su ba. kamar inda ta umarce su suka shiga ciki har falon nata ta nuna musu tsala-tsalan kujeru suka zauna hajara har da sauke gauran numfashi hassana ta zauna a kujera mai kallonta Inna kafin ta ce, Inna na san za ku yi mamaki idan har na ce muku nan ne gidana, a nan nake rayuwa, ina aiki a ƙasar waje. Jikin Inna yana rawa ta ce ikon Allah, ki ce har kin leƙa wa jikin mu to wani irin aiki kike yi? hasana ta ce wallahi aikin wanke-wanke a gidan Larabawa suna biyan mutum albashi mai kaurin gaske, shi yasa na dage. A cikin shekara ɗaya kin ga inda na zamo. Tunda hasana ta fara magana Hajara ta zuba mata ido, tana son cewar su da eh ya za a yi nima in je tana tsoron abin da inna za ta ce kamar daga sama ta ji inna ta ce to yanzu kamar hajara za ta zuwa kenan free tiri, sai wakas wakas eh sosai ma wallahi za ta samu alkhairi sosai bayan haka kaf danginta sai sun yi alfahari da zuwanta inna ta ce gaskiya ba mu da kuɗi ko da an sayar da kayan ɗakinta ba za su isa ta je can ƙasar ba Hassana ta yi dariya kafin ta ce haba inna mai kayan koli ni ma mai iya yi muku jagoriya ne ba tun yanzu na san Hajara ba wallahi tana da keke insha Allah zan taimaka muku kawai ta fara shiri ko da tafiyar ta matso ya zamo a shirye take cikin amincewa tare da sanya albarka inna ta ce mun gode yanzu kuma ya rage tsakanina da iyayenta idan sun amince zaki ji ni daga nan suka yi sallama a dawowa mashin su inna suka hau ita da hajara ragowar kuɗin suka yi cefane kasancewar kuɗin mashin biyu ta basu su kuma suka hau mashin ɗaya Thomas Rawar za mu dakata na sai mu kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta